أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da takwas ga watan ainihin wato shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na masjidul imam bukhari a wannan layi na shiba abdullahi dan fodiyo a kuma wannan gari na sakkwata birnin shehu a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani Allah nake roƙo da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karanta kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama matsala a kanmu muna cikin surutun nisa'i jiya mun tsaya aya ta 44 za mu tashi aya ta 45 أكرمك الله بسم الله والله أعلم بأعدائكم أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله تعالى يتي والله شي الله a'lamu shi yafi kowa sani bi a'da'ikum dangane da makiyanku da tanadi da kimtsi da shiri da suke a kanku. wa kafa billahi waliyan kuma Allah madaukakin sarki ya isu ya zamanto mai jibintan al'amuran masu imani wa kafa billahi nasira kuma Allah ya isu ya zamanto ainihin wato mai taimako ya bude jimla wato jimla ce isti'nafiya wancan zancen jiya an gama shi wani sabon zance kuma za a fara domin alwawu din wato wato wawun ce isti'nafiya lafzul jalala din shine mubtada a'lamu din shine ainihin wato khabar din bi a'daikum aljar wal majrur wa mudaf wa mudaf ilayhi shibhu jumla muta'alliqun bi a'lamu yana da dan haka jumla wato wallahu a'lamu bi a'da'ikum gabaki dai jimla ce isti'nafiya la mahalla laha min al-i'rab malamai sun yi magana akan wannan wato a'lamu din wasu suka ce wato tana nan akan babunta na ismu tabdil wanda yake nuna cewa akwai wato fifiko ko da ku kun san magiyanku to irin sanin da Allah subhanahu wata'ala yi wa makiya to ba irin wannan sanin ku kuka yi musu ba shi yasa Allah ya ce wallahu a'lamu bi a'daiku wasu ka ce a'a wannan a'lamu din nan ba ismu tabdil bane yana nan a babin sa a'lamu da ma'ana ainihin wato alimun amma ko shakka babu Allah madaukakin sarki da ya faɗa a nan gurin yace shi yafi kowa sani dangane da makiyanmu to wannan bai kore a cewa mu ma mun san cewa wani ainihin wato maki ne dan a can gaba Allah madaukakin sarki zai faɗa mana cewa idza daratum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafare gare ku makiya ne mabayyana to sannan tunda ya ce mana kafirai makiya ne mabayyana to dole duk kafiri ka san dama makiyin musulunci ne to duk kuma yadda ka san wanda ba musulmi ba yana gaba da addinin musulunci to irin sanin da kai da yadda yake gaba da addini yadda Allah ya san yadda yake gaba da addini kai baka san irin yadda yake gaba da addini ba domin ya fito a cikin surutu ali imran ya faɗa wannan karara ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce la zubi bitanatan min dunikum kar kuskura ku riƙi wanda suke ƙasa da darajar ku su zamanto su ne abokan sirrinku. sai Allah ya ce la ya aluna kuma khabala wallahi disan da suka samu dama ba za su taɓa taɓanna a kanku ba waddu kullum gurin suke ma Nittum ina ma a ce wata musifa ta afka muku Allah sai ya ce kad baratil baghdha'u min afwahihim gaba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su amma wa ma tukfi suduruhum akbar abinda kirjin ya riga ya danne yake jira ya samu dama ya aiwatar a ku Allah ya ce ya fi abinda kuke gani girma yanzu sai ya ce kad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun da ni da kai da wancan da wa'ancan babu wani wanda ya san abin da akiya ba wanda ya sai san abin da ke cikin zuciyar wani sai Allah shi yasa shi da ya san abin da ke cikin zuciya sai yake cewa wa ma tukfi suduruhum akbar abin da kirjin su ya boye na gaba da ku yafi girma da haka tun da ya san abin da kirjin ya boye shi yasa yace wallahu a'lamu bi a'daikum shi yasa yace qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqiluna ya ce ha antum ula'i ga kunan kuɗin nan tuhibbunahum san su kuke nuna musu ƙauna kuke yi amma Allah ya ce wala yuhibbunakum wallahi ba sa son ku sai ka ga mutum ɗabi'unsa na addini ya watsar ya ji yayo aro yanzu kwalla kawai yanzu ka ɗauke ta yadda ta zama wa musulmi musiba ba sai dai yadda hali ba yadda ta zama mana ainihin wato jarabawa ko jiya na ya maganan caca a nan garin da aka shigo da ita wannan cacar musulmi ne suka shigo da ita nan jihar ko kabare ne suka shigo da ita eh to ko da ko musulmi ne suke jagorancin abin asalin abin zaka ga wanda ba musulmi bane suka shigo da abin shi yasa Allah yake cewa ha antum ula'i ga kunan kudin nan tuhibbunahum san su kuke amma Allah ya ce wala kum wala ba za su taba san ku ba wa tu'minuna bil kitabi kulli ku kun imani da dillita ta da Allah ya saukar wa kowane annabi mu a janabin mu na musulmi akwai abin da ya lizimta mana dole mu imani da Musa da littafin da Allah ya saukarwa annabi Musa mu imani da annabi Isa da littafin da Allah ya saukarwa annabi Isa a ɗaya janibin da su kuma babu abin da ya lizimta musu dole sai sun yi imani da annabi da kuma littafin da Allah ya turo annabi da shi shi yasa yau idan wani wanda ba musulmi bai tashi yayi tamore ya kunda mama annabi zagi kai ma ba za ka shiga ka ce kai tamore ba bari ka kunda mama annabi Isa zagi ko annabi Musa dan karama bai taba yiwa shi yasa Allah sai ya ce ha antum ula'i ga kullun kudin nan tuhibbunakum san su kuke amma Allah ya ce wala yuhibbunakum ba sa taba sauki to shi yasa duk lokacin da Allah ya arawa musulmi dama yana shugabanci a nan kasar mu addinin musulunci ba azzalimin addini bane mun yadda cewa mutane ko ba musulmi bane idan suna da haƙƙi a ba su haƙƙin su wannan ita ce ƙa'ida ta musulunci amma duk abin da za ka yi musu wai dan ka burge musu ka daɗaɗa musu wai su soka Allah ya ce wallahi ba za su soka ba kuma ba yadda za a yi wanda duk yace yana kokarin sai sun so shi sai ya dadada musu to sai dai in nashi addinin zai saki ya koma nasu shine dama waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'a burin suke dama kuma ku koma kafare kamar yadda su ma kafare ne dan aka zama daya to shikenan za su kaunace ka tunda yanzu ka riga ka saki addinin gabaki daya Allah ya ce ha antum ula'i ga kunan ku dinnan tuhibbuna kuna san su amma wala yuhibbunakum su ba sa son wa tu'minuna bil kitabi kulli kun yi imani da dillin tafan da Allah ya saukar a cikin gari irin wannan garin shehu shehu Usman dan Fodiyo da irin jihadin da suka yi da yadda addini yake da martaba da kima a jahannan sai kaga matsala ta musulmi da kafiri ta taso a ce a cikin gari irin wannan sai ka samu wasu mutane suna goya ma wanda ba musulmi baya ba Allah yake cewa wato ha antum ha ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza la'ukum qalu amanna in suka hadu da ku sai ce ai dir mu ma mun yadda da naku addinin ai addini ne mai son zaman lafiya ai kaza kaza amma wa idza khalaw addu alaikumul anamina min al in suka keɓanta isu isu su ci diyatsa kawai kiran suke Allah ya ara musu dama su yi muku kwab ɗaya Allah yake cewa to kul mutu bi ghaidikum inna Allaha alimun bi dhati ku mutu da bakin ciki wannan bayanin ba Allah da ya san abin da kirji ta boye bane shi ya san abin da zukatan kafirai ke boyewa shi yasa yake mana bayani shi yasa Allah ya ce in tamsaskum hasanatu in wani abu mai kyau na ci gaba na arziki da wadata da shugabanci ya same ku ta so uku abin su ya bakanta masa rai amma wa in tusibu kuma sayyi'atun yafrahu biha in wata musiba kuma ta afka muku to kuma farin ciki suke da ita amma Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum khairuhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit da haka duk abin da suke aikatawa na makirci ga addini Allah ke waye yake da abin da suke aikata ba abin da Allah madaukakin sarki bai ainihin wato sani ba shi yasa yace wallahu a'lamu bi a'daikum sai yace wa kafa billahi waliyan kuma Allah madaukakin sarki ya isa ya zamanto mai jibinta al'amuran masu imani kuma ya zamanto masu taimakon su da haka yayin da ya kawo wa kafa wawun din aqifati كفا كما فعل ماد مبني على الفتح المقدرة على الألف لأن الألف يتعذر تحريكها بالله باء ɗin harku jarrin za'i lita'aqib wato dan karfafa zanci dan haka Allah lafzul jalala majrurun ne lafzan marfu'un ne mahallan ala annahu fa'ilu maimakon a ce wa kafa billahi wa kafa Allahu dan haka a wajen maganan sai a kawo ba'ul din sai ya zamanto maganan ta fi karfi maimakon a ce wa kafa Allahu ainihin wato kai tsaye dan haka sai Allah ya ce wa kafa billahi waliyan ita kuma kalman wali ana fadanta ana nufin shine kullu man qama ko kullu man waliya amran aw qama bihi duk wanda ya tsaya akan wani abu ya jibince sa ana ce masa alwali sannan alwali annasiru mai taimako ana ce masa alwali sannan alwali wanda yake almuhibbu masoyi ana ce masa alwali alwali as-sadiq wanda yake abokinka namiji ana ce masa alwali sannan alwali alhalifu wanda kuka kulla yarjejeniya ta zaman guri ɗaya da shi ana ce masa alwali sannan alwali as-sihiru siriki ana ce masa alwali sannan alwali aljaru maƙoci ana ce masa alwali sannan alwali al’aƙidu wanda yake ƙulla abu ana ce masa wali shi yasa wanda yake tsayawa gurin daura auren mace sai a ce masa waliyul mar'a waliyin mace sannan alwali attabi wanda yake bin abu ana ce masa alwali sannan almu'tiqu wanda yake yantawa ana ce masa ainihin wato wali sannan almuti mai biyayya ana ce masa wali shi yasa ake cewa almu'min waliyullahi mu'mini waliyin Allah ne saboda abubuwa biyu shi yana son Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son shi sannan alwali almataru ba'ad almatari ruwan da yake bibiyar juna daga wannan sai wannan ana ce masa ainihin wato alwali shi yasa maganan da na kawo yanzu duk inda ku yi jayayya da mai aqidar zagin sahabbai akan wannan qadiyar dama mu mun ce inna ma waliyukumullahu da Allah ya faɗa abinda Allah yake nufi wanda za ku ainihin wato su su ne Allah da annabi da kuma masu imani su sun ce alwalaya a gurin shugabanci ake nufi ba kalma ba ce ta su to ka tambaye shi yanzu idan na ce wato aliyu waliyu umar me ma'anar shi ina nufin aliyu wato ko umar wali ali ko ali wali umar wanne nake nufi ina nufin aliyu masoyin umar ne ko ko a'a aliyu shugaban umar ne wanne nake ne masoyi domin shine abin da Allah madaukakin sarki ya nuna kuma shine hadisi shi yasa akwai abinda su malaman balaga suke ce masa qarina hadisin da annabi ya ce man kuntu maulahu sai ti fa hadha aliyun maulahu sai ya faɗi meye maula din sai ya ce allahumma wali man walahu wa adi adahu Allah kai gaba da wanda ya gaba da shi sannan ka wanda ya so shi da haka sai fassara maka kalmar maula din tana nufin masoyi ba tana nufin shugaba ba in kuma ya ce a'a ai a taho shi bai da ba alwali shugaba ake nufi sai ka ce to ai a kiran sallah kuna cewa ashhadu anna aliyan waliyullah me kuke nufi idan kun ci kuna nufin masoyin Allah ne a kiran sallah to alar ra'as wal mu ma abinda muka ce kenan ai idan ko kun ci a'a abinda kuke nufi da alish waliyullahi shugaban Allah ne to shi kenan wannan shi ne ilzami kakkaba ka kai ko a'a ka ce mai wannan kiran sallan da ake a ce an shaida ali waliyin din Allah ne me kuke nufi da kalmar wali in ya ce maka a'a masoyin Allah ne sai ka ce to ai shine abin da zo a cikin inna ma waliyukum Allah wa in ya ce a'a shi bai yadda ba ana nufin shugaba ne sai ka ce to yanzu ali shugaban Allah ne sai ya baka amsa guda biyun wanda ya zaba Allah maɗaukakin sarki ya mana ainihin wato tofiki sannan ita kanta kalmar wali a ƙur'ani akan ambace ta ba da ma'ana guda ɗaya ba akan ce wali ana nufin shi kanshi Allah din Allah maɗaukakin sarki ya ce amitta ka zo min dunihi auliya sai ce fallahu huwa alwali shi ma Allah alwali ne ko ba alwali bane wa huwa wa huwa yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir sannan ya faɗa ya ce wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru wa rahma sai ya ce wa huwa al-waliyul hamid sannan akan ce al-wali da ma'anan annasu mai taimako shi yasa ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhill wa kabbirhu takbira sannan akan ce al-wali a qur'ani da ma'anan al-waladu da shi yasa annabi zakariya ya ce wa inni khiftul mawali ya min wara'i sai ya ce wa kana timar'ati aqiran fa habli min ladunka min ladunka waliya ya bashi mai da yake nufi shine waliyin sannan akan ce alwali wanda jam'in sa shine auliya da ma'anan gunki shi yasa Allah ya ce masalul ladina takazu min dunillahi awliya ka an ankabuti takadat baita da haka sai aka kawo auliya da ma'anan alwasanu gunki sannan almuhibbu wanda yake masoyi almani wanda yake baka kariya ana ce masa alwali shi yasa Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wannan muna kawowa ne inda ka san ita kanta kalmar waliyin cuwa-cuwa yake a kanta ko kuwa yawa shi yasa muka ce in dai sahabbai ba su zama waliye ba a wajen Allah to falaisa lillahi waliyun fil ardi Allah bai da wani wali a doron ƙasa domin ka cire annabawa waliye na biyu a aji na biyu sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma duk wannan rigimar da ake fa waliyantakan nan ba fa fasta ake naɗa a dinga zazzara ido a ta ba kaga an naɗa fastan mutum yana zazzara ido sai ka ce yana neman takara shi ba dan majalisa yake nema ba shi ba gwamna ba amma kullum ka gabas ta sa a jikin katanga yana zazzare ba Allah da ya ce mana ala inna awliya Allahi la khawfun wala hum min la khawfun alaihim wala hum yazun sai ya ce alladina amanu wa kanu yattaqu kuma ummatin yana musu ya je ya diba riyadut tafsir na Shehu Ibrahim duk da ya gama sai da ya kawo ya tabbatar ya ce daga ƙarshe wali shine wanda ya hada wannan sifar guda biyu al wa taqwa idan kuma ana maganin imani ne da taqwa to wanda suka fi kowa cikin al'umman nan sahabban annabi sun fi kowa imani sun fi kowa taqwa kuma shi yasa mu muka ga wajibin cewa a babun waliyantaka in dai za a kare waliye ne to sune lamba ta daya in kuma ba su samu matsayin da za a kare su ba a musulunci to babu kuma wanda ya in abu ya taso mu ainihin wato ba shi kariya shi yasa shekul islam bin taymiya yace man kana mu'minin taqiyyan kana lillahi waliya duk wanda yake yana da imani yana jin tsoron Allah to waliyi ne na Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin ainihin wato waliyansa sannan Allah ya ce wa kafa billahi nasiran Allah ya isa ya zamanto ainihin wato mai taimako a cikin wannan ne malamai suka ce takarari da Allah ya ce wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira shine maimaitawa a cikin irin wannan mukamin yana da wani irin tasiri a zuciya da kuma kaiwa ainihin wato makura ta yadda inda Allah ya ce wakafa billahi wato waliyan wa nasira yayi amma aka ce wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira dan ya zamanto yana da wani kaiwa makura da wani irin ainihin wato tasiri a ainihin wato zuciya to shi yasa za mu ga idan ya kawo irin wannan wakafa billahi a gurare a nan ya ce waliyan wani sira a can baya da ya gama maganar ainihin wato dukiyar marayu yadda za a raba sai ya ce fa'ida da fa'atun ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim sai ce wakafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai hisabi akan duk abin da ya faru ranar alkiyama sannan can gaba haka yake zalikal fadlu min Allah wa billahi alima da ya zo maganan ainihin wato yan aljanna wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim sannan haka ya faɗa ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida sai ya kawo ya ce wa kafa billahi nan waliyan wa nasira can hasiban ga aliman ga kuma shahidan haka nan in ya kawo wani gurin sai ya ce wa kafa billahi wakila wani kurin ya faɗa ya ce wa kafa Allahul mu'minin al-qitala wa aziza Allah ya isa ya zamanto mai tarewa masu imani yaƙi saboda shi mabuwaye ne kuma Allah madaukakin sarki shi mai ƙarfi ne ƙarfin da ya fi ƙarfin ainihin wato kowa Allah madaukakin sarki aya ta gaba sai ya ce minal ladina hadu minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaqulun ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليلا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله يتي من الذين هادوا daga cikin wanda suke yahudawa ne yuharrifuna al-kalima sukan karkatar da maganan Allah an mawadihi daga inda bai kamata su karkatar da shi ba wa yaquluna sukan ce sami'na mun ji amma wa asina mun saba ba za mu yadda ba sukan ce wa annabi wasma kaji ghaira musma'in amma Allah ya sa kaji ji mara amfani wa ra'inan sannan sukan yi amfani da kalmar ra'ina da ma'anan wawan cikin mu ko dolo ko rufaffe layyan suna masu karkatar da bi alsinatihim harsunan su wa ta'anan fi dini ga kuma sukan addinin musulunci Allah ya ce walau da a ce annahum su wa'annan mutanen qalu sami'ina sun ce mun ji wa ata'ana kuma suka yi biyayya wasma sannan suka yi amfani da kalman isma a ma'ana mai kyau ba ma'ana ta addu'a mummuna ba wanzurna suka yi amfani da kalman undurna maimakon ra'ina Allah ya ce lakana khairul lahum da ya fi musu zama alheri wa aqwam kuma ya fi musu zama hanya mai kakkiya walakin sai dai abin da yasa suke daukar wancan matakin la'anahumullahu Allah ya tsine musu ne bi kufrihim saboda kafircin da suke da haka sai ya zamanto fala yu'minuna ba za su yi imani ba in ji Allah illa qalilan sai yan kadan daga cikin su wannan shine kafin ci gaba da karatu na yi magana ɗazu da yamma a gurin karatu mun yi magana akan matsalar aikin hajji a 'yan kwanakin nan da suka wuce kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wasu mutane suka ji suka ɗauki matsalar nan suka kai ta inda suke ganin ya kamata su ainihin wato kai ta daga bara zuwa bana mun lissafa an ƙara kuɗin aikin hajji ya kai wajen naira dubu ɗari takwas domin bara an ƙara naira dubu ɗari biyu da wani abu bana an ƙara naira dubu ɗari shida da wani abu idan ka lissafa za ka ga ya kai naira dubu ɗari takwas abinda aka ƙara to abinda muke cewa ƙasan nan adadin wanda suka fi yawa a cikinta musulmi ne ɗaya kenan sannan da aikin hajji da azumi ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar muna ba da shawara cewa idan irin wannan matsalar ta taso gwamnati malaman addini suna da haƙƙi ta kira su ta zauna da su ta faɗi dalilanta da halin da take ciki su malamai ne ya kamata al'umma ta ji bayanin daga bakinsu domin di yadda za a zauna a tattauna tattaunawa ta yi zafi wallahi in dai aka haɗu akwai malaman da yana kyautata masu zato wallahi sai sun faɗa ma shugabannin nan gaskiya inda mu muna halartar irin waɗannan tarurrukan amma ba idan matsala ta faru ba kawai sai dai ka ji ta daga sama kuma kai ma baka san ina aka fito ba ina za a kuma matsalar da ta shafi addinin musulunci na yi magana a wajen karatu ne mana ce matsalar aikin haji ba kamar kai bane yanzu a nan gurin kawai in ka ga dama ka tare mota kai birnin kebe ba ruwan gwamnati da kai ka je birnin kebe ko baka je wannan matsalar ka in ba ruwan gwamnati a ciki to da duk wanda ya tashi kawai sai ya bigi kirji kawai ya tafi wanda bai wa duk girman ka in zaka ban Najeriya ka fita sai an bi ka'ida ta ƙasa da ƙasa in ko za a bi ka'ida ta ƙasa da ƙasa to dole gwamnati tana da ruwa a ciki sannan abu na biyu muka ce kuɗin nan da in ma akwai matsala a gwamnatance da za a yi kwabarin ɗin daga asusun gwamnati zuwa matsalar aikin hajji ai kuɗin na 'yan Najeriya ne kuma musulmin da za su je aikin hajjin nan 'yan Najeriya ne ko ba 'yan Najeriya ba ne suna da haƙƙi a cikin dukiyar ko ba su da shi suna da shi to sai ya zamanto irin wa'annan abubuwan ana kau da kai a kansu kuma ni idan ba a kashe wa matsalar addini kuɗi ba ban game ya kamata a kashe masa kuɗi ba wani sanata daga cikin sanatocinmu na kaduna central ya faɗa ya sha faɗa a gurin tarurrukan addini ya ce duk lokacin da kani shugabanni suna cewa babu ruwansu da harkar addini ya ce salo ne na ba sa so su ba addinin komai ya ce ƙungiyoyin addinin musulunci abinda ake ɗauka a basu da sunan su addini ya ce bai kai abinda ake ɗauka a ba matan shugabannin ƙasar nan ba su harkokinsu ya ce bai kai ba ya ce kuma idan gwamnati ta ce babu ruwanta da addini to me kuma take da ruwa da shi me take da ruwa da shi bai taɓa yiwa shi yasa na faɗa na ce maganar gwamnati ta ce babu ruwanta da harkar addini wannan maganar banza ce a ajiye ta shi yasa malam aminu kano yake faɗa ya ce najeriya one nation amma kowa ya san gidan uban shi kowa ya san gidansu wanda ya ce ba bambancin addini in ba bambanci da safe ka tafi coci mana in dai ba bambanci da bambanci mana to sai wani wasu daga cikin bayan Allah wannan koken da muka yi cewa lallai matsalar aikin hajjin nan ya kamata a duba ta domin in ba a ɗauki mataki ba ba bara an ƙara dubu ɗari biyu bana an ƙara dubu ɗari biyar da wani abu to shekara mai zuwa watakila sai kaga aikin hajjin ya haura ya kai miliyan biyu ko ya haura ma kuma abin bakin ciki akwai wanda za ka ji suna magana wai cewa wai ai ba kowa Allah ya wajabta mai zuwa aikin hajji ba ai ya ce liman istata liman istata sai muka ce eh, haka ne Allah bai wajabta mu kowa ya je ba amma kuma dukiyar da yake ta ƙasa ce ta al'umman Najeriya ce musulman da za su je aikin haji in akwai inda ya kamata gwamnati ta dafa musu, suna da haƙƙin da ya kamata a dafa musu suna da wannan haƙƙin a dafa musu to babban matsalar da muke fama da ita akwai wasu daga cikin shugabanni da su suna ganin kashe kuɗi akan harkar addini kawai ɓata lokaci ne kawai aikin banza ne kawai ni kuma na faɗa na ce yanzu idan da ni gwamnan garin nan ne ko ni ne shugaban ƙasa billahi lazi duk kuɗin ƙasar nan zan iya kashe su kaf akan harkar addini mu je lahira Allah ya tambaye ni in yi bayanin ya akai ba Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum ba ba dukiyar Allah ba ce? mala bakar kuma da ya ce a shiga siyasa ai makasudin da yasa ce a shiga ya ce in kuka bar matsalan nan a hannun wanda ba musulmi ba ya ce duk yadda ƙasa take da adadi na masu musulmi ya ce za a yi amfani da ƙarfin gwamnati da ƙarfin tattalin arziki ya ce kafin ta ankara adadin wanda za a mayar wanda suke musulmi ne ba musulmi ba sai ka sha mamaki ya ce ta ina za a buɗa muku ku makarantu ta ina za a buɗa muku ku islami amma harkar addini gina masallaci harkar makaranta harkar waye akwai wanda suke ganin kawai wannan ma duk kashe kuɗi ne a inda bai dace ba abin bakin ciki kuma wani wasu guraren bai hana kaga an yi taro na mawaka na shekara ba za a iya tara malaman addini a ɗauki miliyan ɗari a basu ba amma za a iya taro a ɗauki miliyan ɗari a raba mawaka a waƙi kuma a ce mawaka sun kawo ci gaba ga ƙasa ana yi ko ba ana yi abu ne wanda yake ainihin wato a fili da haka wani ɗan majalisa a nan jihar Allah ya sani ni ban san shi ba kawai ɗaza aka turo min bidiyo ya je Abuja ya ɗauki wannan motion ɗin ya kai sunansa an ce ko wane ne sanata Ibrahim ɗan baba ne eh dambuwa ko to wannan sanatan Allah ya masa albarka kuma an ce sanatoci sun mara ma baya ɗazun nan nake gani ban tabbatar ba amma abinci ko mana a yiwuwar su sun tsaya sun ce dole sai dai a dawo da shi ma kare wuce naira dubu ɗari takwas to in ya tabbata haka ne in sun yi haka sun kyauta kuma Allah ya musu albarka wannan shine kuma duk wanda ya abin arziki za mu zo mu faɗa wanda ya na tsiya shi ma za mu faɗa kamar ya amal mitsala zaratan ai ba lahira take fara aiki tun daga duniya take fara aiki wannan shine Allah ya sa mu dace an gane to min allazina hadu daga cikin yahudawa da aka sai malamai suka ce akwai wajahi guda biyu wajen taɗaɗe ko dai ya zamanto min allazina aljaru wal sai ya zamanto za a ƙaddara hum daga cikin su maƙiyan naku wa'anda suke shirya muku kiyayyar da ba za ku iya sani ba to hum min alladhina hadu to daga cikin su akwai yahudawa ko kuma ya zamanto min alladhina hadu daga cikin yahudawa akwai qaumun wasu mutane wanda suke shirya gaba da kiyayya akan addini akan ku da haka in ya zamanto qaumun din shi za a kaddara to jimla ta yuharrifuna al-kalima jimla fi'iliya ga baki ɗaya sai ta zamanto ita ce wato fi mahalli wato raddin na'at na ainihin wato qawmul din da haka daga cikin yahudawa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace akwai ainihin wato wa'inda min alladhina hadu daga cikin wa'inda suke ainihin wato yahudawa ne muqatil ya faɗa yake cewa wannan ayan nazalat ta sauka ne akan rifa'a bin yazid wa malik bin dayf wa ka bin usayd dukkan waɗannan ainihin wato yahudawa ne Allah kuma ya sha amfani da kalmar yahuda a Qur'ani ya ce qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sannan Allah sai ya faɗa aikin su na biyu mumuni banda kiyayya ga addini sai ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna jirkita maganar Allah daga inda bai kamata su ainihin wato jirkita shi ba da haka shine yughayyirunahu ko dai su canja shi ko kuma su yi tawilin fassara ta hanyar ainihin wato ɓanna, kamar yadda yanzu ka ga mafi yawanci ana yi to shi yasa zaman lafiya ga al'umma wajen fassara wannan qur'anin a ɗora mutane tafsirin sa akan fahimtar yan mazan jiya su ne ɗaliban da suka yi karatu a makarantar annabi muhammad da haka idan ku aka yi ƙari aka ce mutaharrifan shine mudhir al-firar khida'atan ya yakun mutumin da zai bayyanar da yaudara a wajen yaki dan ya kai farmaki ya dawo shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahafan fala walluhumul adba sai yace wa man yuwallihim yawma idhin duburahu sai yace illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah Allah ya sha faɗa cewa lalle sun suna tahari ya ce mana afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yanzu kuna tsammanin wayannan mutanen za su amince muku bayan wani bangare daga cikin su annabi Musa ya ɗauke su ya tafi miƙati da su ya yi magana da Allah sun ji maganan Allah da aka gama suka ce to lan nu'mina laka hatta nara Allah jahar ba yadda za a mai yadda da kai sai in Allah ya fito ƙuru ƙuru mun gake sannan za mu yadda shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wani bangare daga cikin su sun ji maganar Allah amma sun ba na min ba'di ma aqaluhu sannan sai su karkatar da maganar bayan sun ji maganar sun kiyaye ta kuma Allah ya ce suna sani suke yin ainihin wato haka to shi yasa a cikin suratul ma'ida ya faɗi wannan ya ce ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusariquna fil kufri min ƙalu aman na bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum sai ya ce wa min alladhina hadu daga cikin yahudawa akwai samma'una lil kadhibi samma'una li qaumin akharin lam ya'tu sai ya ce yuharrifuna al kalima min ba'di mawadi'ihi da haka da yuharrifuna al kalima an mawadi'ihi da yuharrifuna al kalima min ba'di mawazihi shine malamai suka hada ainihin wato guda biyu na farko wannan wanda yake gaban mu wanda ke nan cikin suratul nisa'i shine wato annahum yadhkuruna ta'awilatil fasida li tilka nusus abinda Allah ya faɗa wajen nassi to sai su zo sai su masa fassara ta banna a gurin shine yuharrifuna al-kalima amma wadi ga abinda Allah ya faɗa sai su zo sai su cusa tasu ma'anar a gurin to sannan kuma wannan ayar da ke cikin suratul ma'ida yuharrifuna al-kalima isharatun ila ta'awil al-batil na farko yana nuni akan nuni akan fassara ta banna da suke yi min ba'ad mawadihi shine isharatun ila ikhrajihi an al-kutub wannan kuma nuni ake gabaki ɗaya ma bayan sun canza fassarar sannan nassin da Allah ya ajiye a cikin littafin sai su ɗauke shi sannan sai su ajiye shi a gefe shi yasa banda Allah ya saukar da Qur'ani yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu sannan kuma da ya saukar da sunnar annabi Muhammad ya ba ta kariya ta yadda duk wani mutum da ya ma annabi kariya sai da aka san shi aka tona mara asiri aka ce kariya yake aka gano shi to da yanzu addinin nan Allah kaɗai ya san halin da ya shiga irin yanzu yadda ake renin wayo kawai mutum ya ɗibi girki ya yi miƙa ya ce wai ma'aikin Allah ya zo gurin shi ɗazin nan suka ci shinkafa da wake yanzu ya sha kwana eh? aka ga su wannan ya fi ƙarfin ma har kuna da kalima amma wadi ya ma fi ƙarfin wannan to haka ake ko mutum kawai ya zo gaban ka ya tsaya ya ce shi Allah ne ka fa san san aka haife shi da maman da baban da kowa wani ɗan ƙalaƙa to a Kano shi bai yadda da hadisai ba yana cikin rigima bai yadda da hadisai ba sai kawai ya ga wani ya shigo wai ya zo zai muƙabala amma yana kallon dan ƙala katar sai ya ce amma dai kai na baka ilimi ya ce a kaman ya kaban ilimi ya ce baka jan ana la haula wala quwata ya ce yana ya ce to aini ne ya ce ni ne nan da kake gani ya ce a ban gane kai ne la haula wala quwata ya ce aini din nan da kake gani Allah ne wannan ƙur'anin da kake karanta magana ta ce kaga in kana ta takawa da bid'a sai Allah ya hada ka da wani gobje da dan bid'a wanda ta karfin taka bid'a shi yana rikici bai yadda da hadisai ba sai ga wanda ya fi shi bala'i yace a kamanya yace ai wannan qur'anin da kake karanta magana ta ce yace to me ka faɗa a suratu yusufa aya ta ɗari da uku sai aka yi shiru aka yi shiru aka ɗan ɗauki mintuna to sai wani ya janyo ayar sai aka ƙarasa tare da shi aka ce ka ce maganar ka ce kuma ya aka tambaye ka aka ce me kace a suratu yusuf ka yi shiru ya ce ai a ciki dama na faɗa muku na ce la yus'alu amma ya fa'alu duk abin da muka yi kar a tambaye mu amma wahum yus'alu da dama ku za a tambaya kai ka jire ni wayo shikenan an tashi hutun rabin lokaci sai aka tafi za a ci abinci a dawo sai wani yaro ya gan shi yana cin abinci ya ce a ah, Allah kuma yana ɗiba girki ya ce kai wallahi zan tsine ba irin abin da na turo annabawa na ana ce musu mali hazar rasuli a kullu ta'ama kai ma shi za ka faɗa min yanzu ka kalli fa renin wayo fa kiri-kiri fa mutum ya zo ya tsaya gaban kai wani ya zo ya samu malam abdallah ganin kai ya ce dan girman allah a zo a taimaka a yi wa'azi a unguwarsu ya ce wallahi mutane na nan ya ce yanzu ya san sama da mutum 100 an gosu kowa allah ne kowa ya zama allah an unguwar sama da mutum 100 to shi ya samu dama a mu ba mai da allah yana ko ina ba ballantana ka zo ka rena mana waye ka ce kai Allah ne wannan ne. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya faɗa ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadihi wa yaquluna za su ce sami'ina mun ji amma wa asaina mun saba ba mu yadda ba Allah ya faɗa a suratul baqara da suratul a'raf ya ce wa idna taqana al-jabala fawqahum ko tunda lokacin da aka ɗauko gingime man dutse ka annahu bullatin kaman inuwa wa zannu annahu waqi'un bihi sannan suka tabbatar da cewa wannan dutsen fa zai iya afko musu kamar yanzu sakkwatan nan a ɗauko wani gingime man dutse iya girman sakkwato a turo mala'ikan dutse yayo ƙasa ƙasa da dutsen duk mutanen sakkwato suna ganin gafa dutse yayo kasa zai tarwashe garin sakkwato ana cewa khuduma atinakum bi ku riƙe abin da muka baku na littafi ku yi aiki da shi wasu furu ma fi hira Allah kun tattakun abin da ke cikin littafin ku kuwa tsoron Allah Allah ya ƙara faɗa ya ce wa in a sadna min saɗakun warafa ana faɗa kuma tsoro ku zo ma a ce kun bi uwa ƙalu sai suka ce sami ina wallahi mun ji in aka ɗauki dutsen nan kowa zai bi ana ɗauki dutsen sai suka ce wa a sai na an saba ba za abu ba shi yasa Allah ya ce wa na za su ce maka sami'ina mun ji amma wa asaina kuma mun saba ba za mu ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum ku bi Allah ku bi annabi Muhammad kar ku juya baya alhalin kuna jin annabi lokacin da yake kiran ku zuwa ga Allah sai ya ce wala ta na kallazina sami ina. kar ku zama kuman wanda suka ce mun ji amma su ma'ula kuma ba ji suke yi ba saboda idan mutum ya ji ana buƙatar jinsi a haifar masa da biyayya ga Allah amma in ka ji jinka bai haifar maka biyayya ga Allah ba to sai ya zama to ka ji ba baka ji bane sannan wasma ghayra musma'in wato sukan faɗa sukan ci isma ma naqulu laka wato isma ma na ƙulu laka la sami'ita ka ji abin da muke faɗa maka amma la wato wasu ma gaira musulmin addu'a suke cewa kada Allah ya ji yadda kai ji mai amfani wa suke faɗa ma wannan maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa hum yaqsiduna bidhalika ad-du'a ala suna nufin addu'a ta tsinuwa ga annabi ma'a annahum yuhawiluna ihama man hawlahum bi annahum yuriduna addu'a dua lahu tare da in suka faɗi haka suna so su rikitar da wanda ke wajen annabi su ɗauka cewa addu'a ta alheri suke ma annabi ma a annal musulmi na hina ma kanu ya ƙulu na hadihil ibara inna ma ya na biha addu'a amma su musulmi in suka faɗi wannan kalman abin da suke nufi addu'a ta alheri ga annabi suke yi amma su in sun faɗa suna cewa ka ji kada Allah ya jiyar da kai abu mai daɗi sannan wara'ina sannan sukan ainihin wato faɗi kalmar ra'ina kalma ce ta munanawa ko ta ɗauki wawan cikin mu ko dolo ko rubabbe shi yasa Allah ya hana su a can baya a suratul baqara yace musu ya ayyuhal ladina amanu su sahabbai idan sun ce kalmar ra'ina abinda suke nufi annabi ya jira su idan sun rike karatun sai a ci gaba su kuma idan sun zo wucewa in suka ce ra'ina to waccan ma'anan mummuna suke nufi sai Allah ya ce musu to daga yau kada wanda ya ƙara amfani da kalmar ra'ina wa qulun durna a amfani da kalmar undurna domin ita tana nufin al'intizaru jira kai ba ta ɗaukar wata ma'ana wannan me yake nuna maka duk lokacin da kake daɗi kake kiran mutane zuwa ga Allah duk wata magana da take da harshe guda biyu to kakka dinga yin amfani da ita domin za ka faɗi maganar da kake da fuska guda biyu ɗaya zai iya zama mai kyau ɗaya mara kyau to maƙiyinka in ya tashi mara kyan zai ɗauka sai ya ajiye mara kyau inda kalmar ra'ina tana da abu guda biyu ɗaya fuska mai kyau ɗaya mara kyau sai Allah ya hana sahabbai ya ce daga yau kada wanda ya ƙara amfani da kalmar ra'ina ku yi amfani da kalmar unzurna wanda ba ta ɗaukar wata ma'ana sai ma'ana guda ɗaya sannan Allah ya ce musu ma'u, kuma ku saurari abin da annabi yake faɗa muku da kyau saurari na karɓa walil kafirina azabun alim wa'annan kafiran da suke faɗa ma annabi wannan maganar Allah maɗaukacin sarki yace lallai suna da azaba mai radadi sannan Allah ya faɗa yace a tara ilal ladina baka ga wa'annan da nuhu anin najwa aka hana su su daina yin mitin na saban Allah thumma yaquduna limanuhu anhu sannan sai su dawo kan abin da aka hana su irin wannan mitin din wa yatanajawna bil ismi za su go inda za su kira mitin za su yi mitin ne na saban Allah wa yatanajawna bil ismi wal udwan ga zanibi ga wuce gona da iri wa ma'asiyatar rasul ga kuma sabawa annabi muhammad wa idza ja'uka in suka zo gurinka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su gaida annabi da irin abinda Allah bai gaida shi ba dan wani lokaci za su zo wucewa ita kanta kalmar assalamu alaikum din ba za su faɗe ta da alifin da lamun ba sai su ce mai salamu alaikum da ma'anan mutuwa akan annabi ai ba hude mala daga lokacin da musulmi suka saki addinin suka koma riko da yahudu an samu matsala kuma yanzu ba su bane matsalar duniyar nan su ne matsalar duniyar nan su za su sa mutum ya kwashe kuɗin ku daga ƙasar ku ya je ya kai sannan kuma a zo a cika duniya da barazana da barawon zaune da barawo mai satowa mai sunansu da wanda ya ɗibi kuɗin ya kai ya san barawo ne ya kawo da wanda ya rike kuɗin din mai su ba barayi ba ne kuma waye ya kwashi kuɗin ya taba da zuwa ka dawo bayan ya mutu ba a yi saboda zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiina sabilu sun ce in dai kai ba ba yahude bane suka ci kuɗin ka to sun ci iska ko a lahira ba abin da zai faru haka bai hude yake Na haka Allah madaukakin sarki ya hana su na haka sai Allah yake cewa wasma ghayra musma'in wara'inan sannan sukan yi amfani da kalmar ra'inan layyan bi alsinatihim kuma suna karkatar da harshen su shine mailan bi alsinatihim ila janibi su'i min alqawli za su karkatar da harshen su su yi amfani da shi ta hanyar mummunan magana taharifan anil haqqi ila al haisi haysi yad'una ra'ina makana undurna za su ainihin wato karkatar da gaskiya ta yadda inda ya kamata su yi amfani da kalmar unzurna suna sane sai su ki sai su zo su yi amfani da ainihin wato kalmar ra'ina sannan inda ya kamata su yi amfani da kalmar ainihin wato isma da ma'anin addu'a mai kyau sai su yi amfani da shi suna nufin addu'a mara kyau ga annabi Muhammad shi yasa bai hudi Allah ya kiyaye yahudu irin kaji irin abubuwan da suka dinga yi malam ba sai dai abin nan ba yanzu can gaba ai za mu karanta Allah ya ce yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban min sama suna tambayar ka cewa ba za su imani ba sai an sako da littafi daga sama annabi ya ga matsalar ta yi girma ya mutum zai ce ba zai imani ba sai ya ga an sako da littafi daga sama sai Allah ya ce qad sa'alu Musa akbara min dalika in kana ganin matsalar na da girma ayan nan Musa tambayar da suka mai tafi wannan girma saboda qalu arina Allah jaharatan shi ce mai suka yi ba ma maganar littafi ba ne magana ce ta sai Allah ya fito iri da muzu tukunna sannan za su yadda da shi ba su suka faɗa ba a can gaba wa ƙaunihim ala maryamu na azima suka ce wa na maryamu masanaciya ce sai annabi isa ya zo yana wa'azi sai wani ya daga hannu ya ce yana da tambaya ce mai tambayar ka ya ce da Allah ya hukuncin mutumin da yake da uba kaɗai uwa ɗaya yake da shi bai da uba sai mutane su a mutumin duk da ba shi da uba uwa ai kowa ya san dan zina ne kawai shikenan an tarwa tsawa da sai kowa ya wadi haka suka dinga yahudu suka wa annabi Musa shari suka ce yana da gwaiwa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah waziha shi yasa annabi Musa da kanshi yace lima tu'zuna ne ya za ku dinga cutar da ni wa alamu ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum bayan kun san ni dan sako ne Allah subhanahu wata'ala ne ya ainihin wato aiko ne suka ce Allah talaka ne Allah ya ce laqad sami Allahu laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya suka ce yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne Allah kuturu ne Allah ya ce wa qalatil yahud yadullahi magalula Allah ce gullat aidihim wa lu'nu bima qalu bal yadahu ne yunfiqu kayfa yasha Allah ya yi musu da wannan ainihin wato martana to haka suke yin abubuwa na rashin mutunci amma wayannan wanda ya zamanto shine tarihin su kuma ya zamanto su za su zo su jagoranci duniya malam ba dole duniya ta ta fama da yamutsi ba ba dole duniya ta ta fama da rashin ainihin wato zaman lafiya ba suka gayyaci annabi mitin ya zo da aka tashi sai aka haƙa rijiya a ƙasa sai aka zo aka rufe ta da wani abu ta yadda idan annabi ya je gurin mitin din yana zaunawa akan kujerar ƙasa rijiya ne ya faɗa ya mutu yana kan hanya zai je Allah ya masa wahayi ya ce kare da ne dalilin ka suratul hashir wayannan fa sune ainihin wato yahudu Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya ce wara'ilal layyan bi alsanatihim wa ta'anan fid din shi yasa wajen fassara alqur'ani Allah ya ce wa inna minhu wajen fassara littafin su wa inna minhum daga cikin su yahudawa sai ce da fariqan akwai wata jama'a da yaluna alsinatahum bil kitabi idan sun zo bayani akan littafin Allah sai su karkatar da harshen su sanda suke bayani litahasabuhu min alkitabi sai su cusa nasu bayanin kai mai saurare sai ka dauka to ai wannan bayanin da suke yi shi ma na Allah ne sai Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi kuma bai cikin littafin Allah wa yaquluna ala allahi alkadhib wa hum ya'lamun suna sana za su yi ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya sannan wa ta'anan fiddin ga suka a cikin addini yana daga cikin at-ta'anu fiddini wacce take mafi girma babu kaman taba mutuncin annabi Muhammad a soki annabi a zage shi a faɗa masa bakar magana a ce mutum ne da ya zo da tashin hankali mutum ne da ya zo da yaƙi mutum ne da ya zo kaza mutum ne da ya zo kaza kuna ganin ai rubuce-rubuce da ake da jaridu da fina-finai da ake kullum in yau an yi wannan sabo gobe sai a ƙara yin wani jibu idan an yi wannan gata a ƙara yin wannan haka ake kuma sai ka ga abu in ya faru a najeriya irin wannan wanda mafi yawancin mutanen musulmi ne yana faruwa in wani ya miƙe ya taɓa mutuncin annabi sai ka ga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun taso wai yana da yanci shi annabi a bai da yanci a constitution a a yi alfarma a yi dokar da za ta hana taɓa mutuncin shi a'a wani idan addinin shi shine taɓa mutuncin annabin wai yana da dama wai constitution ya ba shi dama yana da yanci to shi Allah ya sa Allah ya ce wa in innaka tu aymanahum min ba'd ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun naka babu suka mafi girma addinin musulunci kamar taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na haka muna kira zuwa ga gwamnatoci tun daga mataki na jiha da gwamnatoci na tarayya duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mulki a lokacin shi wani ya fito ya yi karantse gurin taɓa mutuncin annabi bai yi komai ba, ta da zai je gaban Allah zai tsaya domin mu mun san a sama da ƙasa babu wanda Allah yake kauna kamar annabi Muhammad wani malami ya ce laqad majjadat minhu abarra majjadi ala kulli ma yuhdil ladar rabbi munjadi yace mala'iku sun girmama annabi a gaban Allah gaya girmamawa yace kai duk wani abu da ake neman taimako da shi sai da suka nemi taimako da shi wajen girmama annabi Muhammad yace fala qadara illa duna qadari Muhammadin babu wata daraja in dai ba ta Allah ba ce to tana kasan darajar annabi Muhammad ya ce kai ita kanta daraja ta da'alatul aqdar an qadar sayyi ita kanta daraja ta kan kaskantar da kanta akan darajar babban mai gida annabi Muhammad to sannan Allah zai wa dan adam tambaya ya ce summa la tusalunna yawma idin anin na'im wallahi ni'ima mafi girma da Allah ya yi wa al'umman nan babu kamar aiko annabi cikinta ta shi yasa Allah ya kalli sahabbai da ya turo annabi a farko ya ce musu laqad Allahu alal mu'minina me mannu ai maka alherin da babu yadda za ka iya biyan shi to Allah ya yi mana alherin da babu yadda za a iya biya shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka yana da kyau kowa ya shiga ainihin wato tautayinsa Allah ya ce walau annahum da a ce qalu sun ce sami'na mun ji wa kuma mun yi biyayya shine bambancin su da sahabban annabi su basu ce sami'na wa asaina ba su sami'na wa ata'ana ne da nassin qur'ani wasma suka amfani da kalman wasma da ma'anan addu'a mai kyau wanzurna kuma suka yi amfani da kalman undurna Allah ya ce lakana khairin lahum wallahi da ya fi musu zama alheri domin shine jawabi na laudin wa aqwam kuma ita ce hanya mafi mai kuwa, walakin sai dai la'anahumullah Allah ya tsine musu ya nisanta su daga rahamashi amma ba haka kawai ba sai ce bi kufrihim wannan ba ustabadiya ne saboda kafircin da suke sa Allah ya nisanta su daga rahamashi shi sai zamanto fala yu'minuna illa ba za su imani ba sai yan kaɗan daga ciki kuma da da lokaci da mun kawo abinda annabi ya tabbatar da cewa da an samu mutum goma daga cikin shugaban yahudawa sun musulunta annabi ya ce da duk duniyar yahudawa sai ta mu biyayya amma ha annabi ya bar duniya da an ce ka abdullahi bin salam wa gairi shikenan an gama magana ba za ka samu cikin hannu wanda suka musulunta ba su da haka ana nuna cewa lokaci yayi yi zan yi ƙoƙari in ci birki in tsaya a nan abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa